da ka ga wanda sun yi kokari mutane kirki sun yi kaza amma mu kan kana mu aiki ba mu mashirwata ne wani anan ne za a dinga kasu dole ana tafi ana sai ana ishara sai ana ishara da Allah ya wuce su ba da zalika amra a kaga irin wannan inda ka irin rayuwar mu ne a yanzu gaba ɗaya mazhabar malikiya za ta rushe ka zagaye yi ta wannan mazabar maliga kurkure ne wani shi ke daidai maza to ka ka dauko daidai din ka kawo shi gidanku ko shi wannan ai ya san me gidanku lafiya lau mutumin kirki ne illa ya kace ne wannan bai ba in dan abun nan mai kyau ne ka kawo shi ka kawo shi mana mazabar ta ku ba za ka canza shi ba za ka yi sa mazabar ta ku maimakon ka kushe mazabar ta misalin ka ga wa'inka duk magana za su ce za su ce ƙauluhu ta'ala duk magana ƙauluhu ta'ala sai ka tafi na jeje ka ga wa'ina an sun fi komai nasu akwai istinadi ka komai nasu akwai gaskiya wannan shi ne tabi mu bar na wannan namun mu koma wa nasu shi ce wannan mashirmaki namun haka suka za a yaba hadisi me zai sa ba za ka ba da lokacin ka ba ka ɗauko kai maka yi wani ka? shi kenan ba sai zama daidai ba inda za ka na kuwa ka sai ya fi nauyin shanyawa kuma sai ka fi tsayawa kai aiki yadda ya kamata da ma akwai complaint din to aiko na yi yanzu ba za a buga ba ba mu da gwamnati ba mu da kuɗi itin ai Allah ne yake kawo gwamnati da ta su wa'incan da suke kai da wata gwamnatin suka kawar ba suka hau wata gwamnatin suka kawar to su an kawo musu za su ci sai wannan abada sai sai ku na naku ku gyara ku wata rana mai gidan ku zauka ta ta iya daga ba wani ku ne zai hau shi ke nan daga daga da gidan ku maimakon a rushe ne gidan ku gaba daya tun da ya riga ya koyar magana sa ta shiga duniya ko ina shi ke nan zai bakan lokacin mai ne suka hau gwamnati in suka hau gwamnati duke gwamnati na hannun su ya kace aikin su a rubuta takarda a buga na littafi kaza wani gyara rubutun jin gyara ka da rubutun kai maka wasali ka sa igo igo ka sa wasali ka sa kaza ka yi menene kaza ka gyara ka sa kaka ka zamanantar da shi tunda ka ga kai kana da kokolwa ka dauka ba ku kaza ka me yake ka sauƙaƙa shi ya zauna duba abin da zai dauka ya dauki littafi ya tsara ya je ya dawo ya je ya dawo ke to shikenan na gawa a sa masa takarda ne kamar da kaza a sa masa kala kaza a sa masa bere ne kaza a sa masa mene ne kaza a nan ba a shi sa ga littafi a dawo sabo to kada an yi masa haka wani shi ne aka yi hidima da ilimi aka yi hidima wa addini maimakon ake ce na gaba a sauke su a jefar da su a kawo su sau haka duk abin da ke ciki in an kawo sun abin da aka kawo shi ne a cikin wani littafin na'am ina ake ina jama'a mu biyar biyar ɗaya ko hamsin da ɗaya ya firka ta ɗan kifi bal ya ummatar da'awa da ilimin wala arfani yake ranar ya firka tattance shi ya kirɗin na kafawa bal ya ummatar da'awa ya ɗan da'awa ƙarya kuna da'awar ilimi kuma bila ilimi ne wata yan ba wala irfani yani alladina ramau alal haƙi masu jifan masu gaskiya bittan ƙefi wattan ƙe ko bittan na ƙose ko wattan ƙefi kauluhu ya ummatattan ƙefi ummatattan ƙefi ummatun da'awa ummatattan ƙefi ne haza hasaba maslakihi wannan daidai da irin mu'amalarsu wa manhajihim fahim yana dauna ummatar da'awa ana ce musu yan da'awa mana ba da'awa da'awa masu da'awa ƙarya masu ainihin riyawa masu in an ce mutum wai wannan ya riya shi ma'aikaci ne kaga da'awa ya yi fila gaskiya ne fila ƙarya ne kaga ɗan da'awa da'awa ne wa ha bi annahum mutanaqisuna yarmuna ainihin suna jifanta da cewa su masu nakafawa ne ainihin masu nakafawa ne ga Allah wale sauri da manzanullah wallahi ma qaddamtumu yawman maka latahu ala taqalibi lil insani والله ما قال الشيوخ wa إيه لا كنتم معهم بلا كتمان والله ما قدمتم يوما مقالة الرسول دي دي درانا بكتب قباتا مغانا مزون الله kullum malamanku kuke gabatarwa a kan mazan Allah. Makalatahu alatta kalidi lil insan. Wallahi ma kala shiyuku malaman ku ba su taɓa yin magana ba wa kala annabi yi magana in an haɗa maganan annabi da maganan malaman ku illa mu ma'akum sai kun zamo tare da malaman ku tare da nan ku ya fitina ne a tsarari za ku bar manzon Allah قوله مقالته أي ما قاله الله ورسوله بالمعنى أنه إذا قال شيوخ قولا وقال الرسول قولا قدموا قول الشيوخ وقوله إلا كنتم معهم بلا كتمان أكثر رباوني بوي بوي مع الشيوخ فيقدمون قولهم على قول الرسول والله لا الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى الغرفة wallahi mu mun gano a galata shuyuhi kwashe-kwashen shirmen shehinanku ai shatahatu da shehinanku a wurinku ayin da sawabu shi ne daidai wa muqtadal burhanu shi ne hujja yani anna a galata shuyuhi a ainihin shatahatu shuyuhi indakum وإن كانت فرطا قد شيء أولى شيء في مكو من قول المعصوم بدا مغانا كتنجد بالبرهان فتقدمونها نشيوخ وتجعلونها ولو كان غلطا قد كسكرني أولى شيء في مكو أولنكم من قول المعصوم بالبرهان وتقولون هنا سوى إن أغلط شيوخ kurakuran malaman ku shaidin nan ku laisa tsagalata sai ce ba su faɗi maganan a banza ba balahiya aina sawabi wa muktazar burhani ai muktazar dalil fasara ashadduhuma an yaj'alu galat ashyuhi ne su sanya kurakuran shehinai aula min kaulil ma'asumi a yi shi gobe ko ولذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الأخبار والقرآن والله إنهم لديكم مثل معصوم وهذا غاية الطغيان تبا لكم ماذا تنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان والله ما يرضيه جعلكم له توسا لشرككم وللعدوان وكذاك جعلكم المشايخ جنة بخلافه والقصد ذو تبيان والله يشهد ما بجذر قلوبكم وكذاك يشهده أولو الإيمان نعطني والله يشهد ذا بجذر قلوبكم وكذاك يشهده أولو الإيمان والله ما عظمتموه طاعة ومحبة يا فرقة عصيان أما وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحي معلومان أوصاكم أشياخكم بخلافه بوفاقه في سالف الأزمان خالفتم قول الشيوخ وقوله فكذا لكم فان منتفيان والله أمركم عجيب معجب للدان فيكم ليس متفقان فقديم آراء الرجال عليه مع هذا الغلو فكيف يجتمع كفرتم من جرب التوحيد جهلا منكم بحقائق فإذا قضيتم بالذي حكمت به shi sa ku kai hukunci da da shehinan ku su kai hukunci da shi jahalatun da ba can sun zaɓi a galatu ba kwanar sa su kai hukunci da da shehinan su kai hukunci da shi jahalar alal akhbari don kun jahilci hadisin manzon Allah kun jahilci alqur'ani wallahi innahum ladaiku wallahi malaman nan a wurin ku mislu ma'asumin kun dauke su kaman annabawa wa hadha gayatu tabayani wannan iyakacin shishigi nan da tauhid kai tabban lakum Allah wadraku ma za ta na ma za ta na koso ba da ba to me ne na kafa annabi in ba wannan ba lau ta'arifuna al'adala inda kun san gaskiya min da kusa ne wallahi ma yurdihi ja'alukum lahu tusad wallahi annabi bai yadda ba ma yurdihi ainihin bai yadda da shi ba ja'alukum lahu tusad da kusa ka sanya shi garkuwa lishirki ku mu ga shirka ku sai kuka san gudu shi ku dinga shirka walil udwani wa ka ja لكم المشايخ جنة هكا فنيا وانكو دكوكا فنيا شيخ ننكو بركوا بخلافه صابان النبي والقضوب تبياني والله يشهد الله لا شيدا أينهم ذا بجذر قلوبكم ينا نتكين سيوين زكاتنكو الجذور جذري وكذاك يشهده يا كما غنشي قل يشهده أولو الإيمان ما سو إيماني ما سو إنشئته والله ما عظمتموه طاعة والله بكو جلما منظن الله با بيمة طاعة ومحبة بصنشي يا فرقة العصيان يا جماعة ما صحابة ومنظن الله أنا وجهلكم به وبدينه ya za a ku so manzon Allah jahilcin ku da annabi da jahiltar addinin sa ya barbaye ku wa hukum lil wahyi gashi kuna saba wahayi sabanin ku ga wahyi ba alubani awsakum ashiyakukum bi khilafihim ainihin malaman ku sun muku wasiya ku saba basu liwa fakihi don ku dace da manzon Allah fi salifil azmani da dama su za ka san ce in maganar mu ta saba alkur'ani ko ɗauki alƙur'ani ko bar maganin mu خالفتم قول wa وقوله kun saba maganan shehinnanku kun saba maganan manzon Allah fagada lakum kulfani sai gashi kuna da sabawa biyu muntafiyani wallahi an amrukum ajibun mu'jibun wallahi lamarin kuna da ban haushi kuma yana da haushi ba A ta fi ajiddani fikum laysa alaihi ma. Hadal الرجال عليهما هذا الغلو ta mi'ani. gabatar da ra'ayin malamai akan ra'ayin annabi Ma a hadal gulu tare da wannan zakewa فكيف يجتمع يعني ده إلى ظاهره حيث له أهكا كلا كفرتم من جرب التوحيد جهلا منكم بها كهيك الإيمان كفرتم من جرب التوحيد كن كافر تاوان ده يكاديتا يكاديتا الله يكاديتا بمنظر الله جهلا منكم بها كهيك الإيمان جهلا nan kuka ji an kaya ku amalul qulubi